gwamnati ku yi hakuri ku yi hakuri wuri waza mu je wuri waza mu je ba mu da kowa menene miliyo ba sai miliyo ba yaro na daji wata hudu ana dukan su kama waki ɗaya daga cikin mahaifiyar fasinjojin da 'yan ta'addan da suka kai hari jirgin ƙasan abuja zuwa kaduna kenan cikin tashin hankali da fargaba na halin da ta ga ɗanta ke ciki bayan bidiyon da 'yan ta'addan suka sake sama da sa'o'i 24 da suka gabata bidiyon da ya nuna sauran mutanen da ke tsare a hannu suna cikin damuwa inda gungun 'yan ta'addan ke amfani da bulala suna dukan maza daga cikinsu. A halin da ake ciki dai an kwashe sama da watanni hudu da kai wannan mummunan harin kan jirgin kasar inda 'yan ta'addin suka sace fasinjoji sama da sittin kuma akalla ishirin daga cikinsu sun kufuta bayan biyan kuɗin fansa har naira miliyan ɗari akan kowanne mutum. Ga abin da Zara Aliyu guda daga cikin 'yan uwan fasinjojin da suka saura a hannun 'yan ta'addan ta shaida min. Mu dai abin da muka gani magana da suke yi ce bidiyon da kowa ya gani cewa da gwamnati suke yi gwamnati suke nema. Zan zancen daga dai bayan muke ji yadda kowa ke ji eh, maganar kuɗi da komai amma yanzu abin da ma ya kawo mu nan dai bidiyon da muka gani na sabo da ake masu dukan shinkafa gaskiya muna cikin wani tashin hankali mun shiga kunci da damuwa saboda ba yadda za a yi ka ga naka ko ba wanda ka sani ba ka gani cikin yanayin hankalin ka zai tashi balle naka da ka sani wanda kake ji idan abu ya same shi haka to me kuke gani ya tunzura su da har suka dauki wannan danyen hukuncin ganin cewa sun kwashe sama da kwanaki kwanaki ɗari ba a yi musu komai ba sun ce suna a ƙoshin lafiya amma kuma yanzu suka tunzura suka ɗauki wannan mataki. To gaskiya abin da ya kawo mu nan kenan mu ji gwamnati ta gaya mana because duka bayanin da suka yi a bidiyon maganan gwamnati gwamnati suke yi. Shi yasa muka zo mu ji ko da gwamnati za ta yi mana bayani me dalili kuma me suke yi ta yaya za mu haɗa hannu mu ga mun fitar da ƴan uwanmu cikin halin nan. To yanzu zuwan ku wannan lokaci ganin canyin safiya kuka fito wannan gurin kun samu wani gamsasshen bayani daga gurin waɗanda suka dace? Ba wanda ya zo muna nan dai an gaya mana cewa minista zai zo to zaman da muke yi na jiran minista ne amma mu dai namu tunani cewa gaskiya za mu tsaya nan sai wani ya zo ya gaya mana me kuma mafitan nan baka da gwamnati da mafita to zaman da muka yi nan ba faɗa bane ko wani abu muna dai son gwamnati ta gaya mana me ake ciki za mu ga ƙarshen wannan abun. Yan uwan fasinjojin dai sun yi zaman dirsha a gaban ma'aikatan sufuri inda suka hana ma'aikata shiga ofishoshinsu har sai sun samu gamsasshiyar bayani daga hukumar kula da sufurin jiragen kasa a Najeriya. Wasu daga ciki ciki na dauke da alluna da aka yi rubutu na kira ga gwamnati kan a kawo musu ɗauki tare da kubutar musu da 'yan uwansu. Sai dai har zuwa rubuta wannan rahoto babu wani da ya tamka musu daga ma'aikatar. Shugaba Buhari dai ya sha nana ta cewa ya ba da umarni ga hukumomin tsaro da su kubutar da fasinjojin kuma yana da tabbacin cewa jami'an suna yin dukkan abin da ya dace don ceto su. Sai dai a cikin sanarwar da mataimakin shugaban kan al'amuran da suka shafi labaru Garba Shehu ya fitar ya ce gwamnati ba za ta firgita don barazanar 'yan ta'addan ba domin abin da suka yi ba sabon abu bane a duniya batun da masanin tsaro a kasar manjo ya yi shinku mai ritaya ya ce hakan na nuna cewa gwamnati ta gaza. To abin da haka yake nuna wa duniya shine cewa gwamnatin Najeriya ta gaza wurin samar da tsaro ga 'yan kasa kuma kar mu manta a kundin tsarin mulkin Najeriya an ayyana cewa babban makasudin kafa gwamnati shine tabbatar da tsaron lafiya da dukiyar al'ummata. To in ko gwamnati ta gaza a bangaren tsaro kenan duk wani bangare ma ana sa ran kenan kamar ta gaza. Abin da ake nuna wa duniya kenan bai yiwuwa a ce inda ake da gwamnatin da ta ɗauki al'umma da muhimmanci irin wannan abu ya faru kusan yanzu in ba wannan bidiyo da ya fito ba ai da yawa kowa ma hankalin shi ya kau daga wannan mutane waɗanda suke hannun waɗannan mutane ana gana musu azaba suna da yanwa har da mata a cikin su da yara ga suna a cikin wannan yanayi amma da yake su waɗanda yake da alhakin tabbatar da tsaron yana hannun su ba ƴaƴan su ba ƴan uwansu bane ba dangin su bane shi yasa suka biris da al'amarin Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya